الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يوشاء قوة رمضان هجراء النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دقريه دلسلاتون دهؤو wannan rana ta yi daidai da 22 ga watan bakwai na shekara ta 2013 ta miladiya yau za mu tashi aya ta 147 a cikin suratul araf a cikin ayata da 148 a cikin suratul araf a tafsirinmu na alkur'ani a wannan wata mai albarka amma kamar yadda muka saba za mu fara da amsa tambayoyi tambaya ta farko wannan ya ce ina da tambaya game da miƙati na ji kamar ka haɗa shi ne a lokaci guda duka shi ne wanda ya zo a cikin surori kamar ya Musa aqbil wa la ya Musa innahu ana Allahul Azizul Hakim ya Musa la ina son karin bayani a miƙatin biyu ne kamar bayan da zai zo zamu gani miƙatin guda uku ne na farko shine munajatin da Allah ta'ala yi da Annabi Musa lokacin da ya bar Madiyana lokacin da Allah madaukakin sarki ya aike shi wajen Fir'auna yana cikin tafiya a cikin Sahara ɗin Sina ya hango wuta ya je daidai dutsen tsoro sina inda Allah ya masa ya ce ya Musa innahu ana Allahu al hakim a suratul qasas kuma inni ana Allahu rabbul alamin wannan shine na farko lokacin da ya aiko shi ya ce masa ya tafiya zuwa ga wajen fir'auna da saƙo kan ya saki bani isra'il su tafi wannan miƙati na farko kenan to miƙati na biyu shine miƙatin da Allah ya ba mu annabi Musa kan ya zo ya kwana arba'in talatin na farko sannan ya cika masa da kwana goma wanda a lokacin ne ya ba shi a taura wannan miƙaci na biyu ne shi ne wanda muka yi karatunsa a cikin wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi 'ashrin fatamma miqatu arba'in 40 laila wannan bayan Allah ya tsirar da annabi Musa da bani Isra'il daga Fir'auna ya nutsar da Fir'auna miƙati na uku shine a wanda za mu karanta yau bayan sun yi bautar ɗan maraƙi ya zaɓi mutum saba'in domin su je su tuba ya zuwa su tuba ga Allah jalla wa'ala saboda haka mawaƙit ɗin kenan su ne wanda ƙisa su ta zo a cikin alkur'ani don haka ban haɗa ba kamar yadda na yi bayani jiya wannan wani ne na daban miƙati na daban wanda a shi ne Allah maɗaukakin sarki ya ba mu Musa a taura shi ne miƙatin na biyu a lokacin ne kuma annabi Musa ya ce yana so ya ga Allah wannan daban yake da na farko lokacin da Allah ya naɗa shi ya zamanto annabi da saƙo ya zuwa ga fir'auna an fahimta? na'am wannan ya ce mutum ne yana da mota kuma matsala ta same shi ya daina a mutum ne yana ku ya haƙuri wato rubutun ne kuwa da irin rubutunsa saboda haka kuma yanzu ganin sai da munzari eh, mutum ne yana da mata <laughs> mutum ne yana da mata kuma matsala ta same shi ya daina kusantarta. Ah, wato har haka ya kai shekara biyu baya kusantar ta idan ta yi mai magana a ta gaji sai ya fara neman magani da zarar ya fara da zarar ya fara sha sai ya dena to malam wannan su ya yake tun da ya neman magani kuma ya ya sauwaƙe mata ta tafi gidansu shin yaya zaman su yake a haƙƙin mace tana da haƙƙi akan mijinta iyakar wata hudu idan har ya yi wata hudu ya zamanto baya iya kusantarta to shari'a ta ba ta khiyar ta ba ta zaɓi ta ba ta zaɓi ko ta ci gaba da zama da shi a bisa larurarsa ko kuma ya sauwaƙe mata amma haƙƙinsa wata hudu ne cikin wata hudu ba za a tilasta masa a ce ya saki matarsa ba saboda haka zai nemi magani iya wata hudu bayan wata hudu to tana da zaɓi in za ta sauwaƙe masa ya ci gaba da neman magani to sai ya ci gaba to ballantana kuma wannan ganganci yake yi baya shan magani to saboda haka wannan ya kamata a yi masa wa'azi ya gane haƙƙin iyali tana da haƙƙi zama mutum tare da mace Allah maɗaukakin sarki ya ƙayyade shi ne in sun san za su tsaye da iyakokin Allah amma Allah ya ce fa in khiftum Allah yuqima hududallahi fala junaha alaihi ma fi mafta dadbi idan kuna jin tsoron cewar ma'aurata ba za su tsayar da iyakokin Allah ba matar ba za ta tsaye da iyakar Allah ba shi ma mijin ba zai tsaye da iyakar Allah ba yana daga cikin tsaye da iyakar Allah ya ba mu matar ta haƙƙinta ita kuma ta tsaye da iyakokin Allah tana gudun in bata in baya ba ta haƙƙinta za ta fada cikin alfasha to a nan wajen shari'a ta ba da dama a rabon aure asalin wannan akan ila'i ne wanda ya yi alkawarin ba zai kusanci matarsa ba aka ce ya zauna wata hudu lilladina yuluna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhurin fa in fa'u fa inna allaha ghafurur rahim wa in azamu talaqa fa inna allaha sami'un alim ga waɗanda suka yi alkawari suka yi rantsuwa ba za su kusanci matarsu ba matansu ba to za a saurara musu tsawon wata hudu idan suka idan suka idan suka idan suka cika suka dawo daga wannan rantsuwa tasu suka yi kaffara suka dawo suka ci gaba da zama tare da iyalansu to Allah yana gafarta abin da suka yi in sun yi wani abu na cuta ga matan nasu mai jin kai ne kuma a gare su in kuma suka yi azama bayan cikar wata hudu akan cewa to rabuwa ce to Allah yana ji Allah masani ne saboda haka wata hudu aka bashi don haka wannan sai ta nemi waliyanta ta bayyana musu ga abin da aka yi mata fatawa a kai domin su kuma su ɗauki mataki da za su kirawo shi su janyo hankalinsa su yi masa wa'azi a kai shi wajen malamai su masa wa'azi su bayyana masa hukuncin Allah Allah maɗaukakin sarki ya warware musu al'amarinsa Allah ya ba shi lafiya sannan wannan ya ce sunayen mutane tara da ba su je yaƙin badar ba saboda wasu dalilai masu ƙarfi kuma an raba ganimar yaƙin da su wasu sun kasance idan kana son sunayen ban haddace su ba Eh, ban rike su ba amma ka bincika cikin littafan sira tun da har kasan cewa akwai waɗanda yake an yi musu wannan ka duba cikin littafan sira amma an kana so ka iya zuwa insha Allah sai a bincika maka a cikin littafan sira waɗansu sun kasance idan kafiri ya musulunta a farkon shekara kuma yana da dukiya wacce ta isa zakka zai yi zakkar ko sai shekara ta zagayo sai shekara ta zagayo sai shekara ta zagayo domin ko da yake wannan matsala ce da take da tafri'i akan shin kafirai ana musu hitabi da furu'u shari'a idan ka ce kafiri ana bin ana dora masa nauyin ayyuka na shari'a saboda haka idan ya musulunta wajabcin zakka ya riga ya kudurtu a kansa saboda haka zai fitar da zakka kenan to amma wannan yalzam ka ce duk shekarun na baya da bibiya zakka ba sai ya fitar da zakka wanda yake laƙa ila bihi saboda haka wannan zai istiqbalin zai fuskanci sabuwar shekara ne daga ran da ya musulunta sai ya fuskanci sabuwar shekara in ta cika da kudinsa in dama mai wato wannan fa ana kaddara cewa yana da kudi nisabi lokacin da ya musulunta idan wannan nisabin bai tawaya ba ya kasance tare da shi sai ma karuwa yayi har shekara ta zagiro to sai ya fitar da zakka ko kuma ya ce ramadan ɗin da zai zo nan gaba to daga ramadan ɗin zai rinka fitar da zakka saboda haka ko da duk da dukiyar ta cika shekara ba zai yi isti'ijalin zakkar zai gaggauta zakkar da za ta zo masa nan gaba domin ya zamanto ya sanya lissafinsa a kan gaba cewa duk ramadan shine watan da zai rinka fitar da zakka saboda haka zai iya soma fitarwa ko da shekarar bata cika ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi zakkar da aka gaggauta tun kafin lokacinta ya karbi zakkar abbas ibn abi abi talib abin abdul muttalib sa ya karbi zakkar shekara biyu ta shekarar da ake ciki da kuma shekarar da za ta zo tun kafin ta zo dan haka ana isti'jalin zakka to wannan ma zai iya yi saboda maslahar saukin lissafi yadda zai zamanto cewar ya ayyade cewa watan ramadan shine watan da zai rinka fitar da sa duk shekara to sannan menene hukuncin sa hannu a baki yayin alwala da, da sunan cuccuɗawa e cuccuɗawa abinda yake a cikin sunonin alwala shine yayin da ake yinta almadmada kukura baki kukura baki shine ka sa ruwa a cikin bakinka ka mummutsa shi sannan ka tofar shi kuwa sanya ɗan yatsa ka cuccuɗa bakinka ita wata sunna ce daban sunnar siwak sunnar aswaki wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laula an shuka ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli sala a wani hadisin a wani hadisin inda kulli wudu da ba dan kan na tsananta ma al'umma ta ba da na umarce su da yin aswaki yayin kowace sallah a wata riwayar yayin kowace alwala saboda haka aswaki sunna ce ta alwala kuma sunna ce ta sallah to yayin da mutum zai yi alwala idan ya yi asuwakin kafin ya yi alwalar shi ya yi wannan sunnar idan sai bayan ya yi alwalar ne ya yi asuwakin da nufin cewa wannan asuwakin na wannan sunnar alwalar ce ya yi wannan sunna ga wannan alwalar idan bai yi asuwakin ba sai da ya taho masallaci ko sai da aka yi sau za a da sallah ya yi asuwaki ya yi sunnar asuwaki ta sallah amma bai yi sunar asuwaki ta alwala ba saboda haka kuma aswaki ana yin sa da itace ne ko da duk abin da ya bada ma'anarsa wanda zai tsaftace baki wanda ya hada haƙora da harshe da sassan baki baki daya su ake gogewa da aswaki idan mutum bai sami itace ba in yi amfani da dukkan abin da zai gusar da warin baki ko burushi ko ɗan yatsansa wannan duk yayi babu laifi saboda haka yayin da yake kukurar baki idan a lokacin nan yi aswaki da zimmar cewa wannan aswakin da yake na sunar alwala ne amma ba wai cikamakin ba bane ba shi da alaka da kukurar baki to wannan shi ma ya yi sunar aswaki a cikin alwalarsa saboda haka babu laifi yayin da mutum yake kukura baki musamman idan bai yi aswaki ba kafin ya yi alwalan ya cuccuɗa haƙoransa da kan harshensa da kuma wato sassan bakinsa yawanci malamai suna nuna cewar mutumin da zai yi aswaki yayi da ɗan yatsunsa guda biyu alibham da as saboda ba wai kawai wajen ake gogewa ba har ciki din ma ana gogewa kuma zaka yi amfani da ɗan yatsanka haka za ka sanya babban ɗan yatsa a ciki ƙaramin ɗan yatsa wanda ake tasbihi da shi a waje sai ka taho da shi daga dama zuwa ga hagu sannan kai na ƙasa shi ma daga hagu daga dama ya zuwa ga hagu sannan kuma ka sanya babban ɗan yatsan naka akan harshe shi ma ka cuccuɗa kana gaba kana baya da harshen domin ka tsarkake shi ma harshen idan kai yayin da kake yin alwala ko yayin da kai kukura baki na farko kawai kai sauran kuma kawai ka kukura baki din wannan yayi al-maqsud shine cewa cuɗa baki da dan yatsa ga wanda bai samu aswaki na itace da zai yi ba sunna ce mustaqilla daga cikin sunnonin alwala sai dai abin da yasa malamai ba sa ambatanta saboda bata daga cikin jinsin ayyukan alwala wanda Allah maɗaukakin sarki ya ambata ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yawaita ya yi su a aikace wajen yin alwala kaga ba a kirga ta a cikin sun ba a kirga aswaki a cikin sunnonin alwala a wajen ta'ifa na malamai duk da yake a mazhabar Imam Ahmad suna sanya siwak yana daga cikin sunnonin alwala suna ambatansa a cikin sunnonin alwala amma a sauran mazhabobi kamar mazhabar Malik da sauran kamar mazhabar Malik ba sa sanya siwak a cikin ayyukan da ake na alwala suna ɗaukansa a cikin ayyuka ne wanda yake a wajen alwala don haka ba sa ah, kirga shi a cikin sunonin alwala guda takwas al-madmadatu wal istinshaq na'am ana hadawa saboda haka yayin da kai wannan yaya zaka kenan ko shine iskalinka yayin da mutum ah, annabi sallallahu alaihi wasallam an sifanta yadda yake madmada da sifa uku yana yin mazmaza ya hada su tare da al-istinshaq wanda shine yazo a hadithin Uthman da hadisin Ali ibn Abi Talib yazo a a waɗansu daga cikin sifa wannan wato ka hada kurkuren baki da shaƙar da kamfata uku kowace kamfata ɗaya ka sa ruwa a bakinka ka kurkure ka tofar sannan ka shaka ko kuma da kamfata guda ɗaya ka sa ruwa a baki ka shaƙa ka face ka sake sa ruwa a baki ka shaƙa ka face kai haka haso uku da kamfata ɗaya sannan kuma ya zo da ka kukura bakinka sau uku sannan ka shaƙa ka face sau uku saboda haka wanda zai yi a wato kukura baki a wanda zai cuɗa baki kafin yayin da yake kurkurar baki sai dai ya zaɓi wannan zaɓi na sifa ta uku kenan wanda ake fassala tsakanin wato kukurar baki da shakarwa da facewa amma idan yayi kafin ya yi alwala ɗin wannan shine min babi aulawa ahra yayin da zai alwala yi asuwaki din saboda haka sai ya fara kukurar baki idan ba shi da asuwaki da ɗan yatsunsa sannan ya alwala domin mafi yawa yawan riwayoyin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam na alwalarsa musamman hadisan Usman bin Affan da Ali ibn Abi Talib duk tansisun su akan wannan ne ba zan iya tuna riwayar wadda ta riwayar abdullahi bin Amri bin al-as ba ta riwayar hadisinsa yaya ta fassala yadda yake al-madmada wal istinshaq sannan kuma menene hukuncin yi wa annabi salati sallallahu alaihi wasallam bayan kiran sallah bayan addu'a ne ko kafin addu'a ne a zahirin hadisin wasila hadisin abdullahi bin Amri bin al-as kafin addu'a da wasila ne إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي وصلوا الله لي الوسيلة yace idan kuka ji mai kiran sallah yana kiran sallah ku faɗi irin abin da yake faɗa sannan ku yi salati a gare ni ku roƙa min alwasila to alwawu ba ta hukunta tartibi to amma sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ta gabata cewa ana gabatar da addu'a ne bayan salati gare shi kamar yadda ya zo a hadisin ubaid ibn umair cewa idan mutum ya yabo ga Allah ya yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya yi addu'a sai a bashi ijaba saboda haka ya dace ka jinkirta wasila sai bayan ka yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam idan mutum aka yi kiran sallah in ka tattara hadisan abinda suke nunawa yayin da ladan ya ce la ilaha illallah za ka ce wa ana ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah a bisa hadisin sa'ad ibn abi waqqas sannan ka ce raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiya sannan kai salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam salatin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koyar da sigar salatin wanda ake ce masigan salatin ibrahimiyya sannan sai ka roki Allah alwasila ga manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi wannan shine tartibi as-sahih to mun wuce mun wuce lokacin mu don haka sauran tambayoyin sai Allah ya kai mu gobe insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يفعل اتخذوه وكانوا ظالمين ولما صرف في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحموا Allah ta'ala ya ce wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min huliyihim ijilan jasadan lahu mutanen Allah ya ce kuma mutanen annabi Musa sun riki dan maraki sun riki daga cikin wato kayan adonsu na zinare sun riki wato ijilan dan maraki jasadan gangar jiki lahu yana kuka irin na dan maraki min ba'dihi bayan annabi Musa bayan tafiyar annabi Musa ya zuwa ga miƙacinsa da Allah jalla wa'ala alam yarau annahu la muhum wa la hadihim sabila Allah ya ce shin ba su gani ba ne. wato gani wanda yake zai sanya su tunani annahu la yukallimuhum cewa shi wannan ɗan marakin da suka ɗauka mai suka ɗauke shi abun bauta amma saboda bai dace a ce ɗan maraki ya zamanto abun bauta ba sai Allah sai aka share an ambaton cewa sun rike shi abun bauta saboda abu ne wanda yake mafhumi sananne ne domin sun ce haza ilahu kuma wa ilahu Musa fanasiya wannan shine ubangijinku kuma shine ubangijin annabi Musa sai ya manta ya tafi wajen ubangijinsa bayan ga ubangijin nasa anan Allah ya ce alam ya yarau annahu kalli yukallimuhum shin ba su gani ba cewa shi wannan dan marakin la yukallimuhum baya iya yin zance tare da su wala yahdihim sabila baya shiryar da su ya zuwa ga tafarki ittakhadhuhu wa kanu zalimi amma sun rike shi a matsayin abun bauta wa kanu zalimin suka kasance azzalimai da rukon dan maraƙin da suka yi walamma masu fi aidihim yayin da suka yi nadama wato yayin da suka yi nadama akan abin da suka yi wa ra'au annahum qad dhallu suka ga kan cewa hakika sun bace daga hanya wajen bautar su ga wannan dan marakin qalu la illam yarhamna rabbuna sai suka ce wallahi idan dai ubangijinmu bai ji kanmu ba wa yaghfir lana ya gafarta mana na minal khasirin za mu kasance cikin mutane tababbu Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labarin ƙisar abin da ya faru ga mutanen annabi Musa bayan tafiyar annabi Musa zuwa wajen miƙatinsa da Allah wajen alƙawarinsa da Allah domin munajati wanda lokacin da Allah ya bashi attaura in mun tuna cewa Allah ya ba mu labarin cewa annabi Musa ya ce ma dan uwansa Haruna ka zamanto halifa na a cikin mutane na wato ka kyautata shugabanci kada ka bi tafarkin masu barna to sai Allah ya ba mu labarin abinda mutanen annabi Musa suka yi na kirkirar wato na sakin hanya bayansa sai suka yi amfani da kayan wato kayan ado na zinare wanda suka ɗauka daga kayan adon mutanen fir'auna wanda Allah ya gadar da su gare su sai suka ɗauki wannan suka ƙona su a cikin wuta ya zamanto narkakken zinare sannan suka sassaƙa shi ya zamanto ɗan maraƙi na gangar jiki babu jini ba nama a jikinsa amma ɗan maraƙi ne wanda cikinsa wato babu komai a holoko ne a cikinsa lahu Allah ya sifanta shi da wannan sifatasa yana ƙara yana ƙugi yana kuka irin na ɗan maraƙi suka ce wannan shine ubangijinku shine ubangijin annabi Musa suka yi wannan bayan duk abin da suka gani na ayoyi a cikin suratu taha an ce samiri shine ya musu wannan amma Allah ya danganta al'amarin gare su ga baki daya domin samiri ya yi musu ne da umarnin da umarnin muta da umarninsu yayi yayi musu da sa ai da umarnin ya yayi musu wannan A ɗan maraƙi saboda haka sai Allah ya danganta sassaƙa wannan abun bautar wannan gunkin ya zuwa gare su baki ɗaya. to Allah maɗaukakin sarki ya bayyana mana wannan ƙisar kuma a ciki sai ya janyo hankalin ya janyo hankalin waɗanda suke karatun alkur'ani shin su bani isra'ila ɗin nan ba su ga cewar wannan gunkin da suke bauta ma ɗan maraƙin nan baya iya musu magana sai dai rinka kugi kamar dan maraki kuma ka san kugin saniya babu abin da ya kai shi kaskanci saboda kugin saniya ba za ka fahimci komai daga magana daga kukanta ba ba za ta iya umarni ba ba za ta iya hani ba ba za ta iya kuka ba ba za ta iya murna ba in ta yi nishaɗi kukan za ta yi in ta ji yunwa kukan za ta yi menene zai maka tamizi tsakanin wannan da wancan to wanda yake da wannan sifa ya cancanci ya zamanto abun bauta sannan kuma ba shi da ikon ya shiryar da su zuwa ga tafarki dan maraki ba shi da ikon ya yi musu shiriya tunda wanda ya kasa magana ta yaya za a yi ya shiryar da su suka bar Allah wanda annabinsa ya zo ya ce ya ji zancensa ya ji zancensa kuma ya umarce su daga abin da za su yi saboda haka ta yaya za a yi su bar wannan wanda yake Allah wanda yake ubangiji mai ji masani mai magana mai iko a kan shirya ya zuwa ga wanda yake ba shi da wannan a cikin wannan yana nuna mana wato wautar mushirikai da wautar masu bautar wani Allah jalla wa'ala cewa abinda suke bauta din nan wato abinda suke bauta din nan sana'ar kansu ce kamar yadda aka ruwaito wato a cikin kisar siran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewar a wa daga cikin mutanen ansar saboda mutane ne masu dabino akwai waɗanda suke yin gunki in sun yi gunkin sai su yi shi wato da cuɗaɗɗen dabino curarren dabino dabino wanda aka cura sai a sassaƙa shi a sufur gunki a ce shi ne abin bauta idan yunwa ta zo sai a lankwame sai a cinye sai a ɗauka a cinye to abin bauta kuma ya zama to abin da za a cinye a kasa yadda shi wanda yake nuna kan cewar su kansu sun san wannan abin bai cancanci bauta ba yana ɗaya daga cikin hujjojin da un musulai ta ba ma mijinta ta ba ma mijinta abu talha ta kafa hujja da shi a gare shi yayin da bai musulunta ba da yana sha'awar ya aure ta ta ce masa yanzu kana yin gunki na kana yin gunki ka rike shi daga wato curarren dabino amma in ka ji yunwa ka cinye shi yanzu wannan shine wanda zaka ce abin bauta ko ko wanda yake shine mahalicinka wanda yake annabi wanda ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi har dai Abu Talha ya musulunta to tamkar waɗannan ne su ma Allah maɗaukakin sarki ya ce sun yi ɗan maraƙi me yasa suka zaɓi ɗan maraƙi in ma dai malaman tarihi sun ce in ma dai saboda ɗaya daga cikin surar gumakan misrawa ɗan maraƙi ne saboda haka suka yi istihabin wannan wa in ma kuma abin da suka samu na kana'aniyawa da suke bautar ɗan maraƙi wanda bayan Allah ya tsirar da su daga fir'auna suka ce ma annabi Musa ya sassaƙa musu gunki su rinka bauta masa kamar yadda waɗannan mutanen su ma suke da gumaka da suke bauta musu domin gunkin su kamar yadda tarihi ya nuna yana da surar yana da surar dan maraki ne to saboda haka suka rike shi a matsayin dan maraki Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewar sun yi zalunci yayin da suka yi wannan menene zaluncin su shine sun yi shirka domin inna shirka la zulmun azim yayin da suka rike dan maraki abun bauta sun kasance azzalumai Allah ta'ala ya ce ba su yi amfani da hankalinsu ba wanda yake baya iya musu magana ba shi da ikon shiryar da su ta yaya za su ɗauke shi abin bauta Allah ya ce amma duk da haka sun ɗauke shi abin bauta wato kai mamakin wannan wauta tasu da wannan wato na ƙasar hankali Allah ya ce sun yi haka da suka yi haka kuma Allah maɗaukakin sarki ya yi hukunci a kansu da kan cewa sun kasance azzalumai saboda shirka ma'ana sun sanya ibada ba a mahallinta ba domin shine zalunci ka sanya abu a ba mahallinsa ba shine zalunci ibada haƙƙi ce ta Allah yayin da ka hana Allah haƙƙinsa ka ba ma wani Allah ka yi zalunci da yake babu wani zalunci da ya kai girman wannan to yayin da suka yi nadama su kita fi aidihim wannan uslubi ne wanda malaman larabci suka ce ba a taɓa jinsa a harshen larabawa ba sai a alƙur'ani walamma su kita fi aidihim uslubi ne na larabci cewar hannu dai shine abin da kake da iko kai wani abu da shi to yayin da abu ya fado hannunka in abu aka ce ya fado a hannunka ma'ana ya shagaltar da hannunka ba za ka iya komai ba ba za ka iya riƙewa ba ba za ka iya riƙe wani abu ba ba za ka iya ɗaukan wani abu ba ba za ka iya dukan wani abu ba saboda wani abu ya fado a kan hannunka to na wato nuna kan cewar ka rasa yadda za ka yi kenan to shine halin nadama ai wato sun rasa yadda za su da ya bayyana a gare su kuskuren ya bayyana a gare su ta yaya za a yi su wannan abu bayan Allah ya tsirar da su bayan annabin Allah ya gargade su yayin da suka ce iji Allah na ilahan kamala aliha annabin Allah ya gargade su ce innakum qaumun tajhalun ku kuna wauta ne amma duk da haka kuma sannan da zai tafi wajen mi'adinsa da Allah yayi wasiya ga annabinsa annabi Harun eh, eh, ga dan uwansa annabi Harun cewa hulufni fi kaumi ka to khalifa na bai kyale su sa sakai ba sai da ya bar su akan tafarki tafarki na daidai da makiyayi a kansu amma duk da haka suka yi wannan to sai suka yi nadama suka ci ta yaya aka yi muka yi wannan shine walan masu kita fi aidihim yayin da suka yi nadama wara'au annahum qad dhallu suka ga kan cewa hakika sun bata domin abin da suka yi ba shiriya bane bal bata ne to sai suka yi mubadara zuwa ga komawa ga Allah shi yasa Allah sai ya faɗi irin abin da suka yi na neman gafarar Allah jalla wa'ala suka yi da rantsuwa la illam yarhamna rabbuna wallahi idan ubangijinmu bai ji kanmu ba suka kaddamar da rahama akan neman gafara wannan uslubi ne na neman na addu'a kamar yadda iyayenmu annabi adam da hawa suka yi qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Allah mun zalunci kawukanmu wa in lam taghfir lana wa tarhamna in baka ji kanmu ba in baka gafarta mana ba ka ji kanmu lanakunanna min al-khasirin zamu zamanto a cikin tafaku nan su sai suka kaddamar da neman rahama cewa idan dai Allah bai mana rahama ba kuma ya gafarta mana zamu zamanto hakika a cikin tafaku cewar zamu zamanto a cikin tafaku yafi a ce zamu zamanto tafaku domin zamu zamanto tafaku ta yiwu wani abu ya takhallufi ba za mu zamanto ba amma za mu zamanto cikin tababbu wato tababbun suna nan kawai shigar da mu za a yi cikin jerin wato gwanansu wannan tuba ne suka yi da nadama ta gaskiya wanda yake nadama tana daga cikin tuba to yayin da suka yi wannan Allah madaukakin sarki sai ya ba mu labarin abin da ya wakana bayan dawowar annabi Musa Musa ila qaumihi ああ、 falamma a Musa ila qaumihi yayin da annabi Musa ya komo zuwa ga mutanansa ghadbana asifan yana mai fushi yana mai bakin ciki ƙala bi sama khalaftumuni min ba'di yace tir da halifancin da kuka yi da kuka yi min a bayana a ajiltum amra rabbikum yanzu ashe kun gaggauta kun gaggauta saba ma kun gaggauta wato barin ubannin ubangijinku wa alƙal alwaha ya jefar da alluna ya ajiye su cikin fushi wa zabi bi a akhihi ya kama kan dan uwansa annabi haruna kenan ya jurruhu ilai yana janyo shi yana fincikarsa ya zuwa gare shi ƙalab na umma innal qauma stad'afuni dan uwansa yace ya ce ya dan na wato ya dan mahaifiyata innal qauma stad'afuni mutanen sun wato sun ga rauni na wa kadu ne sun kusanta su kashe ni fala biyar a a'da kada ka sanya abokan gaba su rinka min dariyar keta wala taj'alni ma alqawmi adh-dhalimin kar ka sanya na a cikin mutane azzalimai wanda suka yi bautar dan maraki ban yi bautar dan maraki ba qala rabbi ighfir li wa li akhi sai annabi Musa ya ce ya ubangiji na ka gafarta min da ni da dan uwana wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin ka shigar da mu a cikin rahamarka kuma kai ne fiyayyen masu jin kai annabi Musa ya dawo zuwa ga mutanensa a cikin fushi wato da fushin ya toho saboda tun yana can miƙati Allah ya ba shi labari ya ce wa ma ajalaka an ka ya musa me ya sa ka kai gaggawa ka bar mutanen ka ka toho ƙala hum ula'i ala athari wa ajiltu ilayka rabbi ya yace Allah ai suna nan akan hanya ta na yi gaggawa zuwa wajen zuwa wajenka dan na sami yardarka ka yarda da aikin da na yi ƙala fa inna qad na ƙaumaka min ba'dika wa musa musamiri ya ce to mun jarabci mutanenka bayan ka riga ka tuho sami samiriyu ya batar da su Allah ya gaya ma annabi Musa ya gaya masa daki-daki abinda da suka yi ya ce sun yayi musu dan maraki ya ce wannan shi ne ubangijin ku ubangijin annabi Musa ya manta shi a nan ya tafi ya bar shi ya tafi waye zai miƙaci da shi saboda haka ya dawo a fusace ta yaya za a yi bayan abinda suka gani na ayoyi da bayan abin da ya wakana gare su tare da mutanen kan'aniyawa da ya hana su kan yin shirka bayan bayyana musu wato batan da ke cikin shirka ya ce inna ha'ula'i mutabbarun mahun fihi wa baƙilun makanu ya amalu bayan kuma ya yi musu wasiya da zai tafi kan cewa ku tabbata a kan tafarki na daidai wato na gyara kada ku yi ɓarna kada ku bi tafarkin masu ɓarna duk bayan da wannan amma a zamanto sun saba ma tafarkinsa saboda haka ya tafi a cikin fushi saboda an keta umarnin Allah fushin annabawa dama haka yake wato fushi ne saboda Allah yana daga cikin imani mutum ya zamanto yuhibbu lillah wa yaghdabu lahu inna awthaq min inna min ural iman alhubbu fillahi wal bughdhu fillah daga cikin mafi ingancin igiyar imani kai so saboda Allah kai ki saboda Allah saboda haka annabi Musa ya fusata ya ki wannan aikin da suka yi kuma ya zo a cikin bakin ciki shine al'asar al'asaf alhuzunu shadid kenan yana cikin bakin tsananin bakin ciki cewa sun yi shirka sun bar tafarkin Allah sun koma tafarkin saban Allah sun koma tafarkin kafirai to sannan ya zo ya fuskance su da inkari kan abin da suka yi ce tur da abin da kuka yi na halifanci bayana wannan ya hada su ga baki daya da su da suka yi bautar dan maraƙin da kuma shi annabi haruna wanda ya zamanto ya mai da shi halifansa domin fushinsa bai tsaya a kansu ba ya kai hayya zuwa ga annabi musa a hayya zuwa ga annabi harun shi ya sa a cikin fushi ya jefar da allina. ma'ana wannan ba wai yana daga cikin rashin ba yana daga cikin wulakanta wahayin allah ba ne kalla a'a saboda tsananin fushi don ya samu ya amfani da hannayen nasa ya kama annabi musa ya jijjiga shi don ya tsoratar da shi akan abin da ya yi akan girman abin da ya yi shine ya ajiye alluna sannan ya kama kansa ya hada tare da gemunsa kamar yadda a cikin surat tsaha ya ce la ta'khud bi lihiyati wala bi ra'si kada ka kama gemuna kada ka kama kaina inni khashitu an taqula farraqta baina bani isra'ila wa lam tarqub ya kawo uzurinsa amma annabi Musa yayi mubadara wanda yake nuna hayar annabi Musa wannan abubuwan da Allah ya kawo a cikin Qur'ani da irin tasarrufin annabi Musa shi ne ya sa wani kafiri ne shi da ya rubuta tarihin Yahudawa yake kun san akwai waɗansu waɗanda ake ce musu malaman almaniya ne da suke zamani a farkon karnin da ya wuce farkon 1900 wai ana ce musu wato masu bincike mai zurfi a cikin falsafa suna cewa annabi musa shakhsiya ce hayaliya wato babu haƙiƙa kamar yadda ake kamar yadda hausa suke da gizo kaga gizo ba wanda ya taba ganin gizo ba wani mutum ne wanda aka yi shi ba to suke cewa annabi musa ma haka yake kawai wato wato a suranta shi kawai aka yi a cikin tunani aka kirkiro shi kamar yadda hausawa suka suranta gizo suka kirkiro gizo da koki wato ba amma ba shi da haƙiƙa ne wannan mutumin sunansa Paul Johnson yana yana da littafinsa tarihinsa na Yahudawa yayi tarihin Yahudawa yayi tarihin Kirista ya ce babu kwakwalwar da take da ikon ta kirkiro Annabi Musa kwakwalwar mutum ba ta sa kirkiro Annabi Musa ba Annabi Musa ya fi karfin ya zamanto hayal ya fi karfin ya zamanto kirkiro shi akai kun ga kamar yanda yan fim suke kirkiro shahsiya ko su kirkiro wani mutum ai ta fim ɗinsa ai labarinsa ya ce ƙwaƙwalwar ɗan adam ba za ta yi ƙirƙiro annabi musa ba wannan ko mutum ne wanda yake ya san tarihi saninsa na tarihi ba kaɗan ba ne paul johnson duk wanda ya karanta ya yi littattafai na tarihi guda uku manya-manya babban littafinsa shine wanda ya yi akan tarihin wato tarihin zamanin na modern times shugaban cia na america ya ɗauki littafin nan a cikin tafiya da ya a cikin jirgin sama cikin awa shida ya karance shi ya ce bai taba ganin littafin tarihi da ya tarihin zamani ba irinsa so da mutum ne wanda yake yasan tarihi shi ne yake yake wannan shaidar yake musu raddi akan cewa ya fi karfin a ce wannan annabi musa khayal ne to irin wayannan mawaƙi da suka faru da Allah ya bamu labari na annabi musa su suke nuna maka ka fahim inda Allah ya sifanta shi da kan cewa yana daga cikin ulul azmi za ka ga hakika wannan shaksiya ce mai wannan azama din babu sassauci a kan sha'anin gaskiya babu sake a kan sha'anin gaskiya Ka ga yadda ya fushi saboda Allah ya zabura Ɗan uwansa ne wanda ya girme shi a shekaru ya kama shi ya ce, afa asaita amri ka saba ma umarni na ne yana fushi da shi a kan cewar watakila ko ya yi nawa shi kansa ya bari a bisa nawarsa har aka saba umarnin Allah sai annabi Harun ya yi masa fitsabi na mulatafa yace yabna um yabna ummi a a a ibn umma ibn ka wato ibn ummi ko kace ibn ummi ko ce ibn um ko ce ibn umma a cikin sigar larabci ɗaya daga cikin sigogin hitsabi ne wato muna kai kira ga ɗan uwanka kace ya dan mahaifiyata yace mutanen sun fi karfi na sun kusan su kashe ni saboda haka ya kawo uzurinsa ya kawo uzurinsa kuma ya ce kada ka sanya abokan gaba su yi dare ta a kaina saboda shi ya san ya yi musu inkari ya yi musu inkari suka ce lan nabraha alaihi fi na hatta yarji a ilaina musa mu kuma ba za mu tsaya ba a kan bautarsa har sai annabi musa ya dawo mana to wannan shi ne faɗin annabi musa a ajiltum amran rabbikum kun gaggauta umarnin ubangijinku wato kun yi gaggawa wajen barin umarnin ubangijinku na kan ce wanda na isar da shi a gare ku cewa ku tsaya akan tafarki na har sai na dawo shine tun kafin annabi Musa ya dawo sai suka canza umarnin ubangijinsu domin a cikin kamar yadda riwayoyin isra'iliya suka nuna shi Samiriyu ce musu yayi a annabi Musa ba zai dawo ba ya mutu saboda haka gara ma kusan cewar ga ubangijin nasa ku ci gaba da bautarsa shi kan ba zai dawo ba wato da kenan ba zan dawo ba daga bari na kenan in ma na barku in ma mutuwa ce wato ina bari haka za ku canza wanda yake nuna tsananin annabawa wajen sha'anin bid'a shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da zai ga mutane sun zo da alamar alwala alamar yan sa ne da fararen kafafu da fararen fuskoki da fararen hannuwa suna kyalkyali yaga sun zo za su sha alkautara da yake bawa mutane daga cikin tafkinsa yaga mala'iku suna korar su kamar yadda ake korar wato raƙumi da shigo cikin garke ba na garken makiyayensa ba ana cewa ku tafi ku tafi ana kora su sai ce ummati ummati yan al'umma da ne sai a ce ai baka san inda suka canza ba bayanka bayanka sun baddala sai ce fa su suhuqan to ai nesa da su ai nesa da su wanda yake nuna annabawa suna da tsananin kin kirkiro wani abu daban da ya saba tafarkin su to kaga annabi Musa haka yayi yayi nuna inkarinsa ga abin da bani Isra'il suka yi ya kuma nuna inkarinsa ga ɗan uwansa annabi Musa cewa yana ganin cewa ya yi sassau ko ya yayi sassauci ne wajen hana su su wato bar tafarkin tauhidi su fada a cikin ƙangin shirka sai annabi to annabi Harun ya yi mulaƙafa da shi ya ce bai saba masa ba sannan ya ce kada ka sani a cikin azzalumai wato ban yi zalunci ba wajen cewa ina gani suna bata ban yi musu inkari ba na nayi inkari kuma na yi bakin matukata kuma uzurina shine ina jin tsoron kar na su in tuho in gaya maka barin su da nayi in tuho in gaya maka ya zamanto su an samu rabuwar kai waɗansu suna bautar ɗan maraƙi waɗansu ba sa bautar ɗan maraƙi a yi faɗa tsakaninsu ya zamanto kai ya rabu inni to an taqula bai na bani isra'il na ji tsoron kada ka ce na raba kan bani isra'il Walamtar tarqub ya zamanto baka yi da magana ta ba to da annabi Musa ya ji uzurin ɗan uwansa to sai ya koma ga Allah yana addu'a ya ce ya Allah ka gafarta mu wato ka gafarta mun wannan fushi da na yi duk da yake na yi ne saboda kai saboda su annabawa haka suke kullum a cikin ganin taksirinsu suke yana neman gafara a kan cewar ko ya yi wani taksiri ne wajen wasiya ga annabi haru ya tsaya a kansu ko ya yi taksiri ya gaza wato ya taƙaita wajen bayanin gaskiya ga bani Isra'il bayanin da zai tsare su daga fadawa cikin irin wannan shirka to haka annabawa suke ba sa ganin aibin akan mutanensu kamar yadda yawanci yawancinmu masu wa'azi za ga mutane suna yi ina an yi musu bayan mutane ba sa imani kyare rabu da su ai dama haka abin yake shi ke sai ga mutum ya kosa baya tuhumar gajiyawarsa to ko ni ne ban yi bayani yadda ya kamata ba ko ni ne ban isa matuka wajen bayanin gaskiyar ba kamar yadda annabawa suke shi yasa ga Allah yake hakuntar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la'allaka bakhi'un nafsaka Allah ya kunu mu'mini la'alla zaka kai sai ka je ka kashi ka halaka kanka saboda bakin ciki kan cewa ba su imani ba wato ka isa matuka wajen yi musu bayani su dai kawai mutane ne wanda suke azzalumai yake hakuntar da shi to haka sai annabi Musa neman gafarar da annabi Musa ya ga kansa ta hada neman gafararsa akan fushin sa wanda har yayi tsanani ga daga dan uwansa da neman gafara Allah akan cewa ko yayi yayi ya takaita wajen wasiya da nuna ma muhimmancin yadda dan uwansa annabi Harun zai yi halifanci a kan mutanensa bayansa wanda wannan takaitawar da yi shi yasa annabi Harun bai yi abin da shi yake fatan a ce yayi ba na hana mutanensa su zamanto sun shiga bautar dan maraki ko kuma yana kuma neman gafara ko ya takaita wajen bayanin tauhidi wajen tsare wato shinge na tauhidi da kada mutanen su fada cikin wannan shinge na shirka din duk akan wannan yake neman gafara Allah kuma ya ce wali akhi da dan uwana saboda ya bayyana gare shi cewa dan uwansa bai yi tafsiri ba dan uwansa yi bakin kokarin sa dan uwansa bai bauta ma dan maraki ba bai shiga cikin azzalumai ba wajen keɓance su su kawai su su biyu da neman gafara Allah akwai ishara da waɗansu malamai suke cewar wannan ya nuna cewar sauran mutanen sun fada cikin bautar ɗan maraƙi domin annabi musa ya keɓance su da neman gafara amma babu dalili akan wannan da zai nuna kan cewar wato duk baki ɗayansu duk baki ɗayansu sun yi haka tun da allah maɗaukakin sarki ya ce a ayat da za ta biyo cewa waɗanda suka aikata mummuna saboda aka waɗansu daga cikinsu ne wanda aka samu wannan masu wannan sifa ɗin babu mamaki a cikinsu akwai mutane waɗanda suke akan istikama wallahu ta'ala a'lam zahirin kul'ari bai nuna wannan ba kuma musamman ganin kan cewar annabi musa ya keɓance neman gafara ne ga kansa da kuma ɗan uwansa alhali akwai yaransa yusha bin nun wanda dukkan ko da riwayoyin tarihi sun ce ya raka annabi musa ne amma bai ambace shi wajen neman gafara ɗin ba sai ya ambaci ɗan uwansa sai ya ambaci kansa da annabi harun domin ya nuna kan cewar da munasabar irin abin da ya fuskanci dan uwansa da shi na fushi da ɓacin rai ne sannan ya nemi Allah madaukakin sarki ya shigar da su cikin rahamarsa a yace ya tawassuli da sifarsa ta kan cewar wa'anta anta arhamur rahimin kai ne mafi jinkan masu jin kai wanda ya nuna wannan sifa ce suna ne daga cikin sunayen Allah jalla wa'ala arhamur rahimin wanda kaga wannan hujja ne na cewar asma'ullah husna da aka ce 96-99 ba wai su ne sunayen da suka zo a cikin riwayar tirmidhi ba saboda riwaya ce da'ifa saboda akwai sunayen Allah wanda suke a cikin kitabu wa sunna wanda yake ba sa cikin wannan 99 kamar wannan arhamur rahimin sunan Allah ne gashi annabin Allah yana tawassuli da shi na'am innal ladina اتخذوا Allah ya ce innal ladina takhadhul ijla hakika waɗannan waɗanda suka suka riki dan maraki wato suka riki dan maraki abun bauta suka bauta masa sai luhum ghadabun min rabbihim fushi zai same su daga ubangijinsu wani fushi mai girma zai same su daga ubangijinsu wa dhillatun fil hayatid dunya da kaskanci a wannan rayuwa ta duniya wa kadhalika najzil muftarin kamar haka ne muke sakanta ma masu kirkirar ƙarya wallazina amilu sayyi'at waɗanda ku suka aikata mummuna munanan ayyuka sun matabu min ba'diha sannan suka suka tuba bayan miyagun ayyukan da suka aikata inna rabbaka min ba'diha lagafurur rahim lalle ubangijinka bayan wannan tuba da suka yi lagafurur rahim hakika mai gafara ne mai yawan jin kai wato zukata suna suna kauna su ji to me ya faru me ya faru da waɗannan da suka yi wannan aika aika na bautar ɗan maraƙi bayan sun al'umma ce ta tauhidi zuriyar annabawa me ya faru gare su ku shine Allah ya bayyana hukunci waɗanda suka riki ɗan maraƙi a wato abun bauta waɗanda suka yi bautar ɗan maraƙi ba su tuba ba domin shine takdirin maganar saboda ayat da ta biyo baya ta ce waɗanda suka yi suka tu wanda suka aikata kyawun muna miyagun ayyuka suka tuba ga sakamakon su to wato haƙƙin waɗanda suka riki bautar dan suka dauki dan maraki abun bauta su ne suka yi shirka so fushi mai girma zai same su daga su da kuma kaskanci a rayuwar duniya Allah ya ce wa zalika na jizil muftarin kamar haka Allah yake sakanta ma masu kirkirar ƙarya masu kirkirar karya kaga waɗanda suka canja addinin annabawa su ne masu wannan domin waɗannan sun canja addinin annabi musa bayansa suka ce ga ubangijinku ga ubangijin musa bayan kuma ba abinda annabi musa ya basu akai ba kenan to haka zalika duk waɗanda suke canja addinin annabawa ta hanyar kirkiro a cikin addini abinda baya cikinsa za su samu fushin allah da wulakanci a rayuwar duniya Allah zai wulakanta su a rayuwar duniya masu bid'a sun shiga cikin wannan masu kirkiro abu su fitar da wani abu sabo wanda baya cikin addini su ba ma mutane wai su ce suna ɗora su ne akan abin da zai kusantar da su ya zuwa ga Allah bayan a cikin wannan duk ba wani abu suke ba so suke wato su daura mutane da su so suke su ɗaura mutane da ganin shugabancinsu da jagorancinsu da ci da addini da su rinka samun abin duniya da sunan addini domin idan suka ce a zo a idan suka ba wa mutane ilimin addini na gaskiya suka kaddamar da addinin na gaskiya sun san kan cewar al'amarin za a mayar da shi ne zuwa ga suna ba a bukatar su tun da su ba san shi ba to da haka sai su kirkiro wani abu sabo a cikin addini su ba mu mutane to allah maɗaukakin sarki yayi wannan narkon azaba ga mummunan akibar waɗanda suke wannan cewa a ranar lahira suna cikin fushin allah babba sannan a ran rayuwar duniya kuma suna cikin wulakanci da kaskanci Allah ya kiyashe mu to sannan duk da kaga me zai samu waɗanda suka yi bautar ɗan maraƙi kaga dole wanda di yake da gurgubin alhairi wanda yake da sauran wanda yake rahamar Allah na nema wanda yake yana da rabo a cikin rahamar Allah sai hankalinsa ya tashi to in ya ji wannan zuciyarsa sai ta dare to sai Allah ya biyar da wannan da kuma abin da zai sanya raja'i abinda zai sanya kauna kada ka ɗauka idan da kayi kayi barna ka kasance ka kirkiro ma mutane ayyukan bid'o'i ku ne wanda kuke rabawa mutane wurdai iri-iri wanda ba Allah ma anzalallahu biha min sultan kada ka ɗauka ka mutu ka lalace shi kenan. Allah ya ce walladina amilu at wanda suka aikata miyagun ayyuka ko komai girman su thumma tabu min ba'daha sannan suka tuba bayan tuba na tuba nasuha kowane irin aiki ne idan dai ka tuba kafin tuba ya kure maka shine yayin da kaga saukan mala'iku kana kan gudan mutuwa ko kuma rana ta fito daga yamma za ta faɗi ta gabas shine lokacin da ake buɗe ƙofar tuba idan dai kafin nan ne ka tuba Allah ya ce inna rabbaka min hala lagafurur rahim Allah in lalle ubangijinka ubangijinka ya Musa bayan wannan tuba nasu to wallahi kaga aka kawo lam almuwatti'ati lil qasam Allah ya rantsi cewa shi ne gafur ne mai yawan gafara wato ba so ɗaya kawai yake bai ce a wannan mai tuban muzuru ne ba za a karɓi gafararsa ba gafur mai yawan gafara ne yayi yi ka sake dawowa kana sake nema ya sake yi ka sake dawowa kana nema ya sake yi rahim mai tsananin rahama ne mai tsananin jin kai ne saboda haka a cikin wannan akwai raja'i akwai bude kofar tuba ga wanda yake ya aikata miyagun ayyuka ga wanda yake ya sa mutane akan tafarkin bida'a ga wanda yake ya kirkiro abu wanda yake shi da asali a cikin addini kamar waɗansu za ga sun yi irin karatun eh, littafan sallolin nan na azumi wanda za a ce za a ba mutum ladan annabi a za a ba mutum ladan annabawa kaga wannan duk barna ne yana daga cikin al'iftira wanda yake ga narkon da Allah ta'ala ya ga waɗanda suke yin al'iftira masu ƙirƙiro wani abu a cikin addini to su ma Allah maɗaukakin sarki ya buɗe musu kofar tuba wallazina amilu sayyi'ati thumma tabu min ba'diha wa amanu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim wato bayan tuban kuma suka yi imani shine sharaɗin wanda yake sayyi'ati ɗinsa na shirka ne tuban shine ka sake jaddada imani wanda ya shirka wanda ya tsafi wanda ya bori wanda bid'arsa ta kai shi zuwa ga kafirci to idan ya dawo zai tuba sai ya sabunta kalmar shahada ya shiga cikin addinin Allah to Allah madaukakin sarki mai yawan gafara ne mai yawan jin kai na'am Allah ta'ala ya ce walamma sakata an Musa al-ghadab to yayin da fushi ya nutsu ga annabi Musa fushin ya kwanta akhadha al walamma sakata an Musa al-ghadab akhadha al-alwaha sai ya dauki waɗannan alluna na at-taura wanda aka rubuta at-taura a ciki wa fi nushatiha a cikin abin a cikin kwafan abinda a cikin nusar abinda yake an fitar a cikin waɗannan allunan hudan akwai shirya wa rahma akwai jin kai lilladina hum li rabbihim yarhabun ga waɗanda suke su masu tsoro ne ga ubangijinsu wato masu rahaba ar-rahaba shine masu razana wajen ganin kwarjinin Allah da ganin girman Allah Allah madaukakin sarki ya faɗi halin annabi Musa bayan ya bayan wato fushi ya nutsu a gare shi shine ya dawo da su ya ce to ga attaura ga attaura don ku kasance a kanta wannan shine farkon tashiri'i ga bani Isra'il farkon kafa ma bani isra'il shari'a aka sanya su akan koyarwar attaura Allah ya ma attaura kirari yace a cikin waɗannan alluna na attaura akwai shari'a akwai kuma rahama akwai jin kai bi ma'ana abinda zai sanya su su samu jin kan Allah jalla wa ala wanda yake wannan jin kan shine a sanya su akan shi hanya wadda take ta yardar Allah abinda yake tsanani wanda sauran al'umomi suke ciki Allah ya kawo musu sauki domin Allah madaukakin sarki shari'arsa haka take tana fitar da mutane daga cikin tsanani ya zuwa ga sauki na'am واختار موسى قومه ya ce waktara musa ƙaumahu 70 rajulan limiqatina annabi musa ya zaɓi mutanensa ya zaɓi mutum guda 70 cikin mutanensa limiqatina ga in ji Allah wato alƙawari ne yi masa ya zaɓi mutum 70 daga ciki su sune fiyayyu na bani Isra'il miƙatin ne domin su je su tuba zuwa ga Allah ga kansu da kuma ga bani Isra'il ya zaɓi waɗanda suke su ne fiyayyu mafiya istiƙama wato mafiya ingancin nufi da mafiya kusanci ga Allah jalla wa'ala wajen tarbiyyar annabi Musa ya zaɓi mutum saba'in daga cikinsu falamma aka humur rajifa yayin da wato girgizar ƙasa ta same su ƙala rabbi laushe ita a halatta min ƙablu wa iyaye sai annabi Musa ya ce ya ubangiji na in kaso sai ka halakar da su in ka sai ka halakar da su da ni ga baki daya tun kafin wannan atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna zaka halaka mu ne saboda abin da wawaye daga cikin mu suka aikata in hiya illa fitnatu jarabawa wato bata kasance ba face jarabawarka al'amarin naka ne kana jarabawa ka yanda ka so eh, in hiya illa fitnatuka tudhillu biha man tasha kana batar da wanda ka so ta hanyar ibtila'inka wata hadiman ta sha kana shiryar da wanda ka so anta waliyuna kai ne dai mu ba wani ba faghfir lana ka gafarta mana warhamna ka ji kanmu wa anta khairul ghafirin kai ne fiyayyin masu yin gafara yayin da annabi Musa ya zaɓi mutane saba'in domin su je su tuba a wajen Allah jalla wa'ala kamar yadda ya zo a cikin suratul baqara da suka zo suka ji zancen Allah da annabi Musa sai suka ce ya Musa lan nu'mina laka hatta na jahara suka ce ai ba za mu yi imani ba mu gaskata ka da har za mu je mu gaya ma bani isra'il har sai mun ga allah a bayyane fa akhadhathumus sayha yaya take a cikin suratul bakara قالوا ربنا قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصيحة فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون sai tsawa ta same su alhali suna gani to nan aka nan sai aka ce falamma humur rajifa yayin da girgizar kasa ta same su wato as tsawar ce ta sa kasa ma har ta girgiza ita ce dai wadda Allah ta'ala ya bamu labari a cikin can suratul baqara da suka ce sai sun ga Allah sai tsawa ta same su wadda ta sa girgizar kasa su suka some dukkaninsu suka some annabi musa da ya farfado sai ya ce ya tashi yana mai tsoro ya ce ya ubangiji da ka so da sai ka halakar da ni da su baki daya tun kafin wannan tun kafin mu zo in kawo su kansu tuba din ya ka halakar da mu da abinda waɗanda suke wawaye ne suka aikata wato yana kawo itizari a wajen Allah saboda waɗanda suke wawaye su ne wanda suka bauta mu ɗan maraƙi wanda a cikin wannan akwai ishara kan cewa ba kowa ne daga cikin mutanen annabi Musa suka bauta ma dan maraki ba as-sufaha su ne waɗanda suka bauta ma dan maraki to sai annabi Musa ya nemi gafara Allah ta hanyar tawassuli gare shi da kaskanci da mai da dukkan al'amari gare shi al'amarin duk naka ne ya Allah kana jaraba bayin ka yanda ka so kuma in kai ibtila'in nan ka shirya da wanda ka so ka batar da wanda ka so mu dai kai ne majibincin mu ko yaya kai da mu ba mu da wani in ba kai ba alwali shine masoyi shine mai kula da al'amari shine madogara shine wakili wanda ake dangana shi ake dangana al'amura ya zuwa gare shi shine halifa wanda ake cewa ka ɗauki komai nawa to ya sifanta Allah da wannan sifa wanda yake tawassuli ne da sifar wilaya na Allah anta waliyuna kai ne majibincin lamarinmu faghfir lana warhamna ka ji kanmu ka gafarta mana wa anta khairul ghafirin annabi Musa yayi wannan addu'a to me Allah madaukakin sarki yace masa sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa waktub lana fi hadhihi dunya hasana ka rubuta mana kyakkyawa a cikin wannan rayuwa ta duniya wa fil akhirah da kuma a lahira inna hujna ilaik haƙiƙa mun komo ya zuwa gare ka mun komo ya zuwa gare ka da an ce daga wannan ne aka samu sunan yahudanci da kan cewa al-yahud ay min hada yahudu bi ma'anar al'auba wato komawa ai mun komo ya zuwa gare ka inna hujna ilaik qala sai Allah ya ce to bayan annabi Musa yayi wannan addu'ar sai Allah madaukakin sarki ya ce azabi usibu bihi man asha ita azabata ina samun wanda na so da ita wa rahmati wasi'at kulli shay amma rahamata ta yalwaci dukkan komai rahamata kowa yana darbo a cikin rahamata ta yalwaci dukkan komai shi yasa da wannan rahamar ce Allah madaukakin sarki yake jin kan hatta dabbobi a bayan kasa. fasa aktubuha da sannu zan rubuta wannan rahamar zan wajabta ta alkitaba shine al-ijab da sannu zan wajabta ta zan tabbatar da ita lilladina yattaqun ga masu tsoron Allah masu takawa wa yutuna zaka kuma suke ba da zakka والذين هم عن آياتنا والذين هم بآياتنا يؤمنون da waɗanda suke sune masu imani da ayoyina ba wasunsu ba wato rahamar Allah tabbatacciya ce ga waɗanda suka sabantu da wannan sifa su ne al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne al'umma marhuma al'umma da rahamar Allah ta same su saboda su ne masu wannan sifa ta taƙawa, masu bayar da zakka sannan masu imani da ayoyin Allah a cikin wannan akwai abin da yake nuna mana hanyar samun rahmar Allah kenan mulazama taqwa da da kuma ihsani ga bayan Allah shine bayar da zakka ihsani ga domin bayar da zakka ibara ce ta ihsani ga bayan Allah taimaka ma bayan Allah ta hanyar fitar da haƙƙi na Allah daga cikin dukiya ka ga kan cewa a cikin dukiyarka akwai haƙƙi wajibi ga wani wanda yake mabukaci wanda yake ba wai kana ganin kyautata masa kake ba gata kake masa a'a kana ganin a cikin dukiyarka akwai haƙƙi wajibi na wani ne ba naka ne haƙƙin Allah ne da ya ba mu wadansu to saboda haka wanda yake da wannan shi'urin ne wanda yake ihsani a cikin zuciyarsa ta isa matuƙa kyautata ma bayan Allah ya isa matuƙa kyautata ma bayan Allah kuma shine mabudin samun kyautatawar Allah jalla wa ala sannan da imani da ayoyin Allah shine da gaskata ayoyin Allah jalla wa'ala wato ma'ana rashin shakka wato samun yaƙini da rashin shakka a cikin sha'anin Allah wato da sallama ma Allah maɗaukakin sarki a cikin aya da wanda ka san ma'anarta da wanda baka san ma'anarta ba to a cikin karatun mu in Allah ya da na gobe za mu ji sifa sifofin waɗannan domin ayoyin gaba sun bayyana sifofin waɗannan waɗanda Allah yake wajabta musu wato shiga cikin rahamarsa su ne al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya dawamar da mu a cikin wannan al'umma ya samu muta a cikinta ya tayar da mu a cikinta ya shigar da mu a cikin aljanna a cikinta ya sanya mu wanda suke wucewa sirati a cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin